sunana malam ahmad atiku zan zaba saboda ni ra'ayi na kenan ya bani abinda nake so kenan gyaran kasa a sunana kabiru honorable kabiru shugaba kofar na isa matsayina na dan najeriya muhammadu buhari zan zaba wasu yan najeriya kenan suke bayyana ra'ayinsu akan yan takarar shugabancin najeriya na manyan jam'iyyun kasar wato jam'iyyar apc da pdp a nan guda kuma masana kimiyyar siyasa da harkokin demokuraɗiyya na ci gaba da tsokaci dangane da nagarta da kuma ƙalubalen kowane ɗan takara ta fuskar shugabanci. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayar Kano ya yi bayani a kan shugaba Muhammadu Buhari. Bangaren nagartar shugaba Muhammadu Buhari dai ita ce cewar har yanzu wato talaka mafi da yawa suna goyon bayansa kuma talaka yana so ya ji ana rigima da masu hannu da shuni musamman waɗanda suka riƙe gwamnati kullum ya ji labarin ana ɗaure waɗansu ko ana gurfanar da su to yana daɗa marawa shugaba muhammadu buhari baya sai dai duk da haka da sa'idu dukawa ya ce shugaba buhari na da wasu ƙalubale alƙawuran da apc ta yi da yawa ba ta iya cikawa ba yana jan ƙafa a harkar shugabanci sannan kuma an zaci wato yaƙi da rashawa da cin hancin da zai yi ya ninninka abin da aka ga yayi saboda haka sai an kasa gane um, abin da isa ya kasa yin yadda aka zata sannan kuma koke-koke da ake game da waɗansu makusantansa ya sa auduga ya toshe kunnensa wannan ya ɓata mutane da yawa masu goyon bayansa a ɓangaren alhaji a tiku abubakar kuwa dr sa'idu dukawa na cewa kuɗi da yake da shi kuma ba a dalilin ya rike wata gwamnati ko ta jiha ko ta tarayya ya samu kuɗin ba ma'ana a kasuwancinsa ya samu kuɗi to sau da yawa wanda iya kasuwanci ana sa ran ya kamata ya iya tafi da gwamnati sannan kuma ba shi da ƙyashin kashe kuɗin bayi da ƙyashin wani a kusa da shi shi ma ya yi kuɗi wannan ya sa mutane da yawa suna goyon bayansa sannan ya iya ƙulla alaƙa da rukunin mutane da yawa sannan kuma eh, tunda ba wata gwamnati ce a hannunsa ba yana da isasshen lokaci da zai yi kamfen tunda kuma bai yi gwamnati a baya ba wacce za a ce ya tauka wata rashawa don haka efcc ba za ta masa wani bita da kulla ba sai dai a cewar masanin kimiyyar siyasar atiku abubakar na da wasu al'amura a gabansa mutane da yawa daga jiharsa ta adamawa ba za su iya mantawa ba kuma kila ba za su iya yafewa ba da yadda suka zaɓe shi a tara amma da bukatarsa ta zama mataimakin shugaban ƙasa ta zo ya tsallake yi tafiyarsa ya bar gwamnatin a hannun wanda watakila inda zaɓe aka yi ba za a zaɓe shi ba yanda idinka nesanta kansa da musulunci alal misali ya ce kada a ce masa alhaji ya ce kada wata jiha ta ce za ta aiwatar da shari'ar musulunci waɗannan abubuwa ne da ake kallonsa da shi wanda ba a ji wani abu da na nadama ko na rarrashi wanda ya nuna cewar musulmi su yi haƙuri ga sa ko dalilinsa da suka sa yi haka. Bayan tsokaci a kan manyan 'yan takarar biyu, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ya ba da shawara ga talaka mai dangwala ƙuri'a. Kamata yi talaka ya duba inda cancanta take. wannan halin da aka shiga yanzu da apc da pdp sun bata mutane da yawa masanin kimiyyar siyasa kenan a jami'ar bayar kano dr sa'idu ahmad dukawa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria